wannan mataki da gwamnati ke son aiwatarwa na daga cikin dokokin ƙasa na ganin ta kare rayukan 'yan ƙasa daga duk wata annoba da za a iya yadawa ta hanyar cuɗanyar mutane da shiga motoci walau na kasuwa ko kuma na mallakar mutum muddin zai fito waje ya yi mu'amala da sauran jama'a kamar su kasuwanni da ma sauran wurare makamantan haka malam muhammad bello dauda jami'in kiwon lafiya ne a asibitin ƙwararru a bauchi ya yi ƙarin haske kan wannan batu. Cuta ta coronavirus gaskiya yanzu da a ce ta sake dawowa mataki na biyu. In ji an yi na mataki na farko cikin november din nan a gaskiya an samu outbreak na bullan wannan coronavirus ko kuma ciwon sarkewar numfashi kusan duk duniya najeriya ma tana cikinsa don a wannan satin da muke ciki an samu mace-mace da kuma an samu mace mace kamar misali wani babban soja nan najeriya ya kamu da cutan kuma ya je ya yi taro kuma cikin kwana biyu ya mutu kuma ya yi ma'amala da mutane la ta'addu ba sai duk inda aka same ka ko da bisa kuskure ne ka sa wannan ba a ci taron ka dubu ashirin ka sa mask sai kuma ka dinga observing din abin da ake kira social distance wannan social distance wato tazara tsakanin akalla kafa uku ko biyar tsakanin ka da kowane dan adam to waɗannan abubuwa guda uku nan gwamnati yanzu ta dawo da su tana nema ta assasa su ta ma fara tunda yanzu gashi mutane da yawa sun fara nuna halaminsa wasu kuma sun mutu to saboda haka gwamnati tana neman wannan haɗin kan jama'a a yi waɗannan abubuwan a ga yadda za a iya takaita ɗin wannan abu sako na biyu a halin da ake ciki gidauniyar buwa mallakar wani ɗan kasuwa mai suna abdulsamad isiyaka rabiu ya aiko wa gwamnatin jihar bauchi da kyautar motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma dubban takunkumin rufe hanci da baki alhaji hon shine ya kawo kayayyakin na zo na in wakilci chairman dinmu samad rabiu wanda yake kuma chairman na boa foundation kungiya na taimaka ma al'umma na taimaka wajen rage wahalar rayuwa wata sako ne daga wajen shi chairman Abdul samad wanda ya kawo taimako ma gwamnatin jihar bauchi wanda ya kawo musu taimakon motan ɗaukar marasa lafiya guda uku da takunkumi na kare mutum daga cututtuka wanda suka hada eh, da covid-19 kusan sama da dubu hamsin da gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad kauran bauchi shine ya karbi kayayyakin a madadin gwamnatin jihar bauchi ga kuma abin da yake cewa wannan kyauta da ya kawo mana na motocin daukan marasa lafiya da kuma a wannan takunkumi da aka kawo saboda wannan mummunan cuta na mashago da yanzu ya sake dawowa muna da godiya kwarai mun san wannan guduma na ambulances guda uku za mu kai su asibitoci a yi amfani da su kamar yadda shi alhaji abdulsamad ya nema kuma wayannan takunkumi su ma za mu raba su a ƙananan hukumomi da kasuwannin mu muna godiya kwarai Allah ya saka masa da alheri abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya